والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثين قوة ثلاثين قوة جمادة الثانية shida shida ga watan jumada a la hudu ga watan jumada a saniya yau shida? yau shida ga watan jumada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da talatin ga watan disamba shekara ta 2022 miladiya muna cikin karatun littafin sharhul aqida at-tahawiyya na al-imam al-allama abi ja'far ahmad bin muhammad bin salama al-azadi at-tahawi wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 321 wanda kuma al-allama al-muhaddis al-faqih muhammad nasiruddin al-albani ya yi wa sharhi da kuma taliki da takreji a yau za mu tashi shaɗi na ɗari da ɗaya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wani hibbu a sahaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu ahalin sunna wal jama'a muna son sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ولا نفرط في حب أحد منهم amma ba ma wuce gona da iri wajen san ɗaya daga cikinsu ba ma bai wa sahabban manzan Allah matsayi na Allah ko matsayi na annabta ko matsayi wanda ya wuce nasu muna tsayar da sahabban manzan Allah matsayin da Allah ya tsayar da su matsayin da manzan Allah ya tsayar da su amma dai muna son su kun gane wannan ko babu talazum tsakanin son sahabbai da kuma bauta wa sahabbai akwai mutanen da suke ganin kafin a ce kana san abu sai ka bauta mishi misali yanzu mu ɗauki 'yan shi'a 'yan shi'a suna san ahlul bait ahlus sunna ma suna san ahlul bait kama 'yan shi'a sun raina irin soyayyen da ahlus sunna suke wa ahlul bait an gane ku su ahlus sunna wal jama'a suna san ahlul baiti sun ba ahlul baiti matsayin da manzon Allah ya ba su cewa a girmama su kuma a so su sannan bayan manzo Allah ya bar duniya ya yi mana wasiya a kyautata musu an gane kamar su ɗan shi'a suna ganin cewa mutanen gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda su kaman Allah ko kamar yadda su kaman manzan Allah saboda a fahimtar yan shi'a ahlul baiti ma'asumai ne su an gane ko ahlul baiti ma'asumai ne ba sa yin kuskure sun san gaibi sun san san da za su mutu ba sa mutuwa sai da zaɓinsu to kaga anan wajen 'yan shi'a sun bai wa ahalar baiti matsayin manzanni sannan ta wani bangare sun bai wa ahalar baiti matsayi na Allah don Allah shi ne alimul gaibi wa shahada an gane wannan ko to irin wannan soyayya wanda 'yan shi'a suke wa ahalar baiti ya wuce gona da iri an gane ko to mu ahalar suna muna son su irin soyayyan da ya dace to irin haka nan kazalika muna son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin soyayyar da ya dace ba ma wuce gona da iri an gane wannan ko na'am ashar sharhi ay la natajawaz al hadd fi hubb ahad minhum ay ba ma wuce gona da iri a wajen son ɗaya daga cikin su an fahimci wannan ko ba ma wuce gona da iri a wajen son ɗaya daga cikin sahabbai fanadda'i lahum lahumul isma har ma ya zama to mun musu da awan isma nan kamar yana raddi ne gawa yan shi'a an gani ana kiran wannan raddul latif wato bai fito ya faɗa ba amma abin da yake nufi mu ba za mu kwaikwayi yan shi'a ba wa'anda suke son sahabban manzan Allah suke son ahlul baiti har suka mayar da ahlul baiti alloli ko kuma suka mayar da ahlul baiti matsayin manzanni misali to ba za mu yi haka ba don Allah ta'ala ya hana mu guluwi ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq innamal masihu isa ibn maryam rasulullah ya ku ahlul kitab kada ku wuce gona da iri a cikin addininku kuma wala taqulu ala allahi illa alhaq kada ku faɗi ga Allah sai gaskiya an gane ku innamal masihu isa ibn maryam rasulullah kawai almasihu isa dan maryam manzon Allah ne annabi isa ba Allah bane shi annabi isa ba dan Allah bane shi annabi isa manzon Allah ne Allah yana magana ya ku ahlul kitab ku tsayar da annabi isa matsayin da Allah ya tsayar da shi to kazalika ya ku yan shi'a ku tsayar da ahlul baiti matsayin da Allah ya tsayar da su Allah ya ce mu so ahlul baiti Allah ya ce mu girmama su amma Allah bai ce mu ba su matsayin Allah ba bai ce mu ba su matsayin manzanni ba saboda haka da ah, najja ilahumul isma har ma ya zamanto mun musu da awon isma ba za mu yi haka ba kama ta kulu shi'atu fi ali radiyallahu an kamar yadda yan shi'a suke faɗi dangane da aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda wa gairihi min a'immatihim da wasu su daga cikin a'imma din su lahi khomeini yana faɗa a cikin littafin sa tahrirul wasila an ba na manta ba inna li a'immatina maqaman la ya buluguhu malakun muqarrab wala nabiyyu mursal lalle imaman mu goma sha biyu suna da wani irin matsayi wanda la ya buluguhu malakun muqarrab wanda mala'ika na kusa da Allah ba zai cimma wannan matsayin ba wala nabiyyu mursal ko annabi wanda yake mursali to kaga kenan imamai suna da wani irin matsayi wanda mala'ika na kusa da Allah ma ba zai kai wannan matsayi ba hakanan annabawa wanda Allah ya aiko ba za su kai ba kenan muka dauki wannan kenan ahlul bait sun fi manzanni ma daraja kenan an gane a wajen ahlus sunna duk mutumin da ya akwai wani mutum wanda matakin shi ya fi na manzanni ya yi rida an gane wannan ko saka mu din nan ba ma wuce gona da iri kamar yadda in shi'a suke faɗa game da aliyu bin abi talib da waninsa daga cikin a'imma na ahlul bait wala natabarra min ahadin minhum sannan mu nan ba ma yin bara'a daga ɗaya daga cikinsu? mu ba ma cewa mun yi bara'a da ɗaya daga cikin sahabbai mu ce samsam babu ruwanmu da ɗaya daga cikin sahabbai su wane ne suke yin bara'a da wasu daga cikin sahabbai shi'a khawari mutazila yan shi'a rawafi sun ce sahabban manzan Allah gabaki ɗaya sun yi rijja dukansu sai dai mutanen da ba su wuce yatsun hannayenmu ba wasu daga cikin 'yan shiya sun ce sahabbai uku ne kawai ba su rida ba wasu suka ce sahabbai biyar kai gayan al'amari sahabbai tara ne kawai suka suka tabbata ba su rida ba bayan annabi ya rasu wannan shine fahimtar shi'a rafida sassanan su kuma 'yan hawari ba sun sun ce duk sahabin da ya rayu zamanin a zamanin usman bin affan har lokacin da aka kashe usman din nan duk sahabin da ya rayu a wannan lokaci kafiri ne shi an gane wannan ko yan shi'a suna kafirta usman bin affan wato a ƙarshen shugabancinsa ba a farkon shugabancin sa ba su a su kai khawarij ne son ci yan khawarij suna kafirta usman bin affan a ƙarshen shugabancinsa sun ce farkon shugabancinsa ya yi shugabanci mai kyau amma daga baya sai ya canza shugabancin ya zo ya fifita ya zo ya ɗauki danginsa ya ba su mukami na gwamnati to tun daga lokacin 'yan shi'a suka yi tawaye ga usman suka kafarta shi an gane ku a hakanan kuma a kan ina magana 'yan khawarij ba 'yan shi'a ba 'yan khawarij suka kafarta usman kuma suka yi masa tawaye hakanan 'yan khawarij sun kafarta aliyu bin abi talib sun masa tawaye sun ce tun san da Ali bin Abi Talib ya yarda da takim, ya yarda da wannan sulhu tsakanin shi da Muawiya lokacin da ya yarda amma kafin nan Ali bin Abi Talib yana kan hanya duk wani hadisi wanda ya zo kafin Aliyu ya yarda da sulhun nan da aka yi da Muawiya za a aiki da hadisin amma hadisin da ya zo bayan an riga an yi sulhu da Muawiya wannan hadisin ba a yin aiki da shi an gani a lokacin nan aliyu ya yi ridda tunda aliyu ya yi ridda ba ya halarta a karɓar hadisin shi ku fahimci wannan ku fahimci wannan da kyau su yan kawari sun ja layi ga usman ƙarshen shugabancinsa lokacin da ya fifita mutanen gidansu ya ba su mukami in ji su an gani to tambaya a nan wajen idan ina da mukami na gwamnati zan iya ba 'yan na mukami ko ba zan iya ba su ba Eh? idan ya zama to ɗan uwana akwai masu tsoron Allah akwai wanda suka cancanci shugabanci ba wai ba wai ɗan uwana gaba ɗaya na ba mukamin ba misali idan akwai state talatin na ba da state ishirin da biyar ga sauran mutane sai na ba ɗan uwana state biyar ko na ba da state ishirin da takwas sai na ba ɗan uwana state uku suka zama to gwamnoni a nan wajen na yi zalunci usman bin affan mutanen da ya ba mukami na gwamnati a cikin yan ba su da yawa kamar yadda malaman tarihi suka ce an gani amma kuma duk da haka sai da yan khawari suka yi musu sha suka yi masa sharri suka ce usman bin affan bai yi koyi da abubakar da umar ba abubakar da umar a cikin gwamnatin su ba su yadda wani daga cikin dan uwansu ya hau gwamnati ba to amma da usman ya zo sai ya canza tsarin abubakar da umar sai ya ba wasu daga cikin yan uwansa mukami kun gane wanda a ƙa'ida na musulunci in dai mutum ya cancanta ko daga ina ya fita ya fito ya cancanta a bashi mukami kun fahimce ni ko to saboda haka yan khawarij sun yi ma kansu hasaran hadisai da yawa suka ce a lokacin da usman ya fifita danginsa duk wani hadisin da ya ruwaito a lokacin nan condemn sannan aliyu bin abi talib shi ma a lokacin da ya yarda da sulhu na takim tsakanin shi da muawiya a lokacin ne aliyu ya yarda duk wani hadisin da ya ruwaito ba za a yi aiki da shi ba to wannan shi ne dalili da ya sanya a cikin ƙungiyoyin musulunci yan hawari suna daga cikin ƙungiyar da suke da karancin hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam an gane ku saboda sun karyata sun kafirta sahabbai da yawa kuma sun daina karɓar wayarsu. to sai ya zamanto idan ba su ga nasi karara a cikin alkur'ani ba sai su yi amfani da san ransu su yan kawari su sai ya zamanto suna da fahimta kusan irin na kalaka su domin mafi yawan al'amura ba su da hadisi a kan shi kuma wato hadisin da aka ruwaito kan matsalar zai zamanto kila aliyu ne ya ruwaito ko Usman bin Affan ya ruwaito ko Amr bin As ya ruwaito ko Muawiya ya ruwaito duk waɗannan kafirai ne a wajen su an fahimci wannan ko to saboda haka mu ba ma barranta ga ɗaya daga cikin sahabbai hakanan ba ma barranta ga ɗaya daga cikin ahlul bai waɗanda suke kan hanya ahlul bai da suka tabbata akan sunna irin su Ja'far as-Sadiq rahimahullah da irin su muhammadu bakir da irin su aliyu kazim da ire-iren wayannan manya-manya daga cikin ahalul bai dukansu gaba daya wanda ba su kauce wa sunna ba muna tare da su an gani faka ba ma barranta daga daya daga cikin sahabbai na'am ashar na'am ai kama fa'alat rafida ai kamar yanda shi'a rafida suka aikata shi shi'a rafida sun kafirta dukkan sahabbai sai guda tara kamar yanda na faɗa fa indahum la wala illa bi bara a wajen shi rafida babu wala sai da bara bi ma'ana ai ba magana ba nam ai la yutawalla ahlul hatta yutabarra min abi bakr wa umar radiyallahu anhuma ai ba a goyen bayan ahlul bait sai an yi bara'a daga abubakar da umar allah ya kara musu yarda wai a wajen shi'a kafin a kira ka masoyin ahlul bait dole sai ka nuna babu ruwanka da sauran sahabbai kun gane ko an gane dole sai ka yarda dukkan sahabbai gaba ɗaya sun yi ridda sai dai guda tara to duk sauran sahabban da ba tara nan ba sai ka yarda sun yi ridda sa'an nan ake kiran ka mai san ahlul bai. Ba a wajen yan shi'a mu din nan da muke san ahlul bai yan shi'a ba su yarda mu muna san ahlul bai ba suna kiran mu nawasif me yasa suke kiran mu nawasif sun ce ba a hada san ahlul bai tare da san sahabbai sai da ka zaɓi ɗaya in ma ka zo ahlul bai ga baki ɗaya ko ka zo sahabbai in ka zo ɗaya babu ruwanka da ɗaya idan ka zo sahabbai ka zama to na wasif idan ka zo ahlul bai an gane ko ka zama to dan shi'a sai ka zaɓi guda ɗaya kawai an gane mu muka ce mu ahalus suna ba ɗan ƙungiya ba ne mu ba ma ƙungiyanci ba ma ɓangaranci mu muna tare da gaskiya ne duk inda yake an gane wani ko mu ba ma wariyar launin fata mu ahalus suna tun da dai Allah ta'ala ya ce mu so ahalul bait muna son su Allah ta'ala ya ce mu so sahabban manzon Allah yaya muna son su Allah ta'ala bai ce mu ware ba yaya za mu yi mu ware da Allah ya ce mana ne duk mutumin da yake san ahalul bayt kada ya so sahabbai da sai mu ware to amma Allah ya gaya mana yana son sahabbai Allah ya gaya mana yana son ahalul bayt an ne shi yasa mu ahalul sunna mun hada guda biyun gaba ɗaya muna son sahabbai muna son ahalul bayt ko muna ganin duk wanda ya so wani bangare dan hizbiya ne shi duk wanda ya so wani bangare dan bid'a ne shi ba ruwan mu da shi an gane wannan ko su ahalus sunna sun yi jam'i tsakanin son sahabbai da san ahlul bai. an gano wannan imamu shafi'i yana cewa idza nahnu na aliyan fa innana rawafida bitabdil inda zawil fadl wa fadlu abi bakr idza ma zakartuhu rumitu bi nasbin inda zikriya lil fadl fala ziltu za rafdin wa nasbin kilayhima bihubayhum bihubayhima hatta uwasadu fil ramli yace iza na idza nahnu faddalna aliyan idan mu muka fifita aliyu muka ce aliyu yana da falala aliyu sahabi ne mai daraja fa inna na rawasidu bi tabdil inda zawil fadl lalle mu mun zama yan shi'a da fifita wannan a wajen ma'abuta fifitawan sai ce duk mutumin da ya ce aliyu yana da falala ya zama yan shi'a wa fadalu abi bakarin idza ma zakartu ko falalan abubakar idan na faɗa na ce abubakar mutumin kirki ne abubakar sahabin manzon Allah ne A waka dan aljanna ne kaza kaza rumitu bi nasbin sai a jefe ni da akidan nawasif masu yin ahlul bait inda zikriya lil fadl sai ce fala ziltu za wa nasbin kilayhima ba zan gushe ba ma'abocin shi'anci da kuma nawasubanci ga baki ɗayan su bi ubayhima da san bangaren guda biyu hatta uwa sadu fi hatta uwa sada fi har sai an binne ni a cikin kabari idan san ahlul baiti shine shi an shine dan shi a nan ji imamu shafi in san sahabbai shine nawasib ne dan nawasib ne to na hada guda biyu shi a shi'a nawasib nawasib in dai har shine shi'a kun gane qalu tarafatta qultu karla man rafadu dini wala tiqadi lakin tawallaitu ghayra shakkin khayra imami wa khayra hadi in kana hubbil aliyu rabdan fa inna rabbi ila al ibadi yace sun ce wai ka zama dan shi'a sai na ce kalla ina ba zai taɓa wa imamu shafi ya shi an ci ba man rafadu dini wa la tsadi shi an ci ba addini na bane ko ba aqida na bane lakin tawallaitu ghayra shakkin khaira imamin wa khaira hadi sai dai na ba da goyon baya ba tare da shakka ba ga fiyayyen imam da kuma fiyayyen mai shiryarwa yana daga cikin nan hudu daga cikin kulafa'u urashidun. in kana hubbul aliyu rafdan idan san aliyu bin abi talib shine shi an ci fa inna rafdi ila lalle shi an ci na yana nan zuwa ga bayi an fahimci wannan ai in dai san aliyu bin abi talib shine shi an ci to lalle shi an ci na yana zuwa ga bayi ba zuwa ga Allah ba yanzu dan mutum ya so aliyu sai ce shi an ci menene shi an ci shi an ci shine mutum ya so aliyu ya kafirtawa sahabbai kuma ya baiwa aliyu matsayin manzanni ko ya baiwa aliyu matsayin Allah wannan shine shi an ci an gane amma duk musulmin da baya san Ali bin Abi Talib dan bid'a ne shi ko sannan kuma duk mutumin da baya san sahabbai dan shi'a ne shi dan bid'a idan ya ce dukkan sahabbai sun yi da ya zama kafiri an fahimci wannan ko to saboda haka a wajen yin shi'a sai dai mutum ya zaɓi ɗaya la wala'a illa bi bara babu soyayya ga ahlul baiti sai kai bara'a da sahabbai na'am wa ahlus sunna yuwalunahum jami'a ahlus sunna suna goyen bayan su ahlus sunna suna son su gabaki daya ahlus sunna suna jibintar sahabbai gaba daya suna jibintar ahlul وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف نعم وينزلونهم أهل السنة سنة سوكد سو أغانيكو أهل السنة سنة سوكد صحابي suna sokar da ahlul bait manazilahum allati yastahiqunaha suna saukar da su matsayinsu da suka cancanta kowa ana bashi matsayin da ya dace da shi an fahimci wannan rai idan ka ba su matsayin da ya dace da shi sai yan shi'a su jawo shinka idan ka ba su habbai matsayin da suka dace da shi yan shi'a suka jawo shi in ka ba ahlul bai matsayin da suka dace da shi sai yan nawasik su jawo shi shi ahli suna kullun cikin bakin jini yake an gani babu yadda za a iya birge kowa in shi'a suna jin haushinsu me yasa suke jin haushinsu saboda ba su baiwa ahalul baiti matsayi na Allah ba ko matsayi na manzanni eh kun jira abin da komini ya faɗa inna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrab wala nabiyyu mursal to dan shi'a in kana so a ce kana san ahlul bait ka bai wa ahlul bai matsayi wanda yafi na mala'iku ka bai wa ahlul bai matsayi wanda yafi na manzanni to a lokacin yan shi'a za su soka ina ba gane wannan to su kuma a lokacin nan yan nawasi za su kika su yan nawasi suna so ka kyamaci aliyu bin abi talib ka kyamaci ahlul baiti an gane to su wa'annan sun dauki wani bangare ne sun bar wani bangare su kuma ahalin sunna sun doki bangare guda biyu gaba daya an gani allazina yanquduna ahadan lahi min ba'di min ba'di mifaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard Allah ta'ala ya ce mu hada alaka tsakanin Allah da manzo Allah ya ce mu hada alaka tsakanin sahabbai da ahalul bait an gani? to duk mutumin da ya yanke to wannan wannan wannan wannan batacce ne shi wanda yanke alaka din kun fahimci wannan ko to dole ne sai mun hada su na'am la bil hawa wa ta'assub ba wai da san rai ko da ta'assubanci ba an gane mun tsayar da kowanne daga cikin sahabbai matsayin da Allah ya tsayar da su ba da san rai ba ba da ta'assubanci ba menene ta'assubanci in an ce wane yana da ta'assubanci me ake nufi an gane wane shine zai rike ra'ayin malami guda ɗaya ko da malamin ba gaskiya yake kai ba an gani ni dai ina tare da malam ko ba zan rabu da malam ba har abada wannan muta'assib ne an gani ko mutum ya tsaya ya rike mazhaba guda ɗaya ce babu ruwanci da sauran mazahi muta'assib an gani shi ahlus sunna wato duk mutumin da Allah ya ce ahlus sunna ya so shi ahlus sunna zai so shi duk wanda ya ce ahlus sunna ya ki ahlus sunna zai ki shi an gani fak ahalus suna ba sa yin kabilanci ahalus suna ba sa yin bangaranci ahalus suna ba sa wariyar launin fata ahalus suna ba sa yin mazhabanci ahalus suna suna tare da kowane malamin suna inda yana kan suna, idan kaga sun rabu da shi to ya yi watsi da suna ne ina ba san gano wannan saboda haka ahalus suna suna tare da suna wani nubghidu man yubghiduhum sannan muna kyaman to an ce lokaci yayi dama mun ce mu dan taba karatun ne kadan dan kada yi asaran wannan yau din nan insha Allah za mu tsaya a nan abinda muka faɗa sai dai Allah ya ba mu ladan shi inda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana dama mu ma abota kuskure din ne Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu ya shiryar da shugabanninmu Allah ya sanya mana tsoron Allah ya sanya wa shugabanninmu tsoron Allah Allah shi taimaki musulunci da musulmi ya kankan da kafirci da kafirai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk za ne mutum kun tafsir a cikin kafirci da